بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن شاء الله تعالى في الويبرو بكراته من لتافيا العقيدة الطهاوية yanakin bayani ko ga kwankurta ya shi ni be gobe gute idi fahimta ku shi ni be guwe shatu guta kin na mai zuma jibe jin di mai littafi na jacha aqida ndoro ya giyo ya nan ba nan ha gabe wa shika kai na su ku gabe alkhairi man kuna kalita fin na nan gai ashak ahmad bin muhammad bin salamata bin salama na yuwa ga salamatu to salamatu sun na za sun na zabagi salma ga tsayiya zagiyo na gama ya rufin guto ta ce mini littafin albarka ko nabo social albarka yin karatun da ganibin yi man ga mini aqida wangi na gu musulmi su ya ci taci una ngayi Wani nuhibbu ashabar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرع من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الحق خير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان gai na je ji kokari gai da zan yi ta bawu ya tsoco ganbe ya tuci wina ganbe bawu ya sahaba shi ya nabi muhammadu yana sallallahu alaihi wasallam mini kwankuro ta yi bu wani hibbo a sahaba rasulillah iye diye ya sahaba shi ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam zai ji mai sahaba shi as-sahabatu yujamu ya sahabiyyo zima ya sahabiyyo ngai zandro na ga gumbe annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam umma imani jimiwi umma tutatiya imani wucewa bogo ka ma biyo maji imani biyo ayo ga sahabiyya naga mai ugwa ga to yebonci na liwaya amma wa imani jibi mu ma tutati imani wa nagiya sahabu yo sai wani a gasa ya ga gobe wani a gasa ya ga liwe na manistama bin nabihi zandoro a gobe wani na ma imani jibin wa mata ta'ala islam wa amana bihi wa mata ta'ala islam gogo zai ja mabiyin shi jin imanin biyu na jiki ai ya ga albaita mai ya ga sahaba ja darjan albaita ji cin ba na gama ya gugwa gaza ya gugun biyu na ya yi ga sahabi ya kuka imani ji biyu da da nan doce wa makke ba biyu ya ke tuna ja shi na na yi ga ashamana nola ya gamu ya imani ji biyu na sahaba ji jin jira lobo a ci ba suratu maryam wuna wa ci daga isa mulki fetigi annabi make a kun ji sallah mun kun a na biya ga wala man ga man jitama wala ijtima wunan daga dubu bi annabi ya waje muhadram ngai ya jo man ga to yi yadda ya sahaba shi na nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wala nufritu fi hubbi ahadi min wa yima yadda zuga da boye zandoro ta chaba mai ga wada wani ga ade zai je da ya sahaba annabi shi amma dai zai je ke ji zunga da boye zando ci jo ta chaba na ngoce ga yiza ga gaga fiyo ga yiga tsawon gabe za ga ciyo wala na tabarau min ahadi minhu yi make wagwa bai zan dore ta caba ga yi ne da biya wannan bugidu man yi bugidu hom yi mai dinan vaya zan dore na gai dinan vaya na bai wada yi tuna, bai wada yi latutuna bai wada tuna. a da ga man da wani wude kauna sahaba na bija ko zadegiya shagu wude kauna ke zando ci lugwa ke almikdaduna ke abu zarru gifarina ke salmanul farisina ke huzaifa na e zai fita cin zanen yau zagu kina ta zagu na gata riwayan da ce zagu ta riwayan da ce zagu riwaya ba riwayan da ce zagu tutu dole bai gagaza shi sai da kutsuna wacce ga zaguwa tutu waje da dabe wani ga cewa ga akida wadai uzuri ganci maza ya jo soccin wa kun ya zakon na janaga ke lagwasu abu zarar gifari al-mikdadu salman al-farisi shi wanda annabi kun ya duna abubakar bai umaru ga gaga duna abubakar a gaga cewa ziyo al-mikdadu kan gani na yi gika ta duna alina zanna jiga mai jin da bai ga jirin da yau zai ke ɓata na gajiri da jama'a jawato ga akida dide nga jama'a na je sabi ne ya yahudu sudan ibn kuy akida dide a zai ji wu sayyidina ali na dana ibn muljim wu kharijiyyu ya ma wani gi ibn muljim to ko kin ga gi sayyidina abubakar bai umaru shi na gole litafa ya shebe to ko giya abubakar Umar usman aisha hafsa amma zai je tsohu sayidina ali na abdullahi bin muljim na gaye da sokon wa bai kiyan bai wu sayidina ali wani yawon ya gyaji ta kwairi sayidina abubakar umar na wace wa ga akida daidai manufa daidai wadda akida man na jau akida yahudu akida ibn sabai al yahudi na ulabe lo musulunci na man yubgiduhum wa bi ghairi alkhairi yadhkurun zan doro na ga twayo majin ya twa alkhaira ne yede nan waya zaga e za sahaba jin yau kan doro ya yi babu wazuwe etini ne sahaba jo to kai da yo zan doro na takwa sunna no de nan waya man en doro wa yi biyo ina wayi wala nazguru illa bi khairin ye bazati sahaba juwani se eti bolo bolo ajo beton al khaira aji ngai ye kute lebo shaji fe gan amma aibu kazan sayyidina abubakar umar ga yaji to wa omi ba kima jama'an je kuza aibu jama'an je wa za laji lozu makanta kyo etan ye bicicin sahaba ga ku yi musulmi jo ibwalan nan voyan zakon naja Zuwa mun miji musulmi jo tarihi ngai wazala juloso tarihi ma tarihi didi ani muawiya jo ani yazid jo ani abubakar jo litafi aja a ayi buje man na shi ji bawa e gona a cewere kara a cewere wallahi tallahi billahi illazi kila man jiga sahaba na liya nabi ya sakon ni na darjawa ce ziyo ya zabe ci liya nabi muhammadu ya nan ya tabi na liya nabi muhammadu ya nan ko yi wa na bezu matabi una jona bai wallo to alkhairi tuna darjan yalle be bubo ke babe nabi muhammadu ne wallahi wa gawe sakon ni mula nabi yo amma ya e tunguru pata gwa sun felo aga karawa cewe ebo kibo falala ya jama'a na jona Manga ga wa hubbuhun dinum boye da jaman na jadini wore wa imanum boye da imani wore ibn e soko ga ide boye ya wa ihsanu make bolo bolo ke ga woge ide boye ya sahaba je tula da wai lori itun e alkhairi wai lori ibn e aga woge na dini wongo le ga yin wona ya ulada eti ubona bogo yiga so boye yi lo bayin sahaba jima'a

sai dai wabo lauca wa batun aibu haji ci ebo na ade bibe na wa de bo na wallahi tallahi billahi illazi so ko ga zala shi zani sai dai wajen hakuri ngore ga ade a ga zanai so kuta to aibun doro ga yi wani wala gutsu kan ga bayari wallahi tallahi billahi illazi duk

sai aya ba ci والذين معه أشداء مثله في التوراة ومثله لقد رضي الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فأنزل الله فعلم ما في قلوبهم فأنزل الله سكينته على عقرا وكانوا يستوي منكم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلهم المهاجرين للفقراء abu na je ya kaka ina wacin lelo ba a ya karshe na gbaka tun ba na na uwa ganin su ko fahimu bayan ga mai ya Allah jama'ai musulmi ji waga shine da bayan na ji wace waga yin zaɗi wani wani etiyan zai ji bu eti sahaba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam taya na ji kisu kwai ga yi za ko jayo za ko jayo su ku gani bayan zai ji shaki da wuce wannan su ku kawo abdullahi bin mas'ud sahaba wuce kwaya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam feji sahaba shi ga inna allaha ta'ala nazara fi qulubil ibad so ci na latuna wuce lelo e bayan e bayan wuji wuji fawajada kalba muhammadin khaira kulobin ibad wuce ne ma na muhammadu ya gane mazan doro fasafa huli na fihi wuce na bi muhammadu tsayati tacin wabta asa hobi risalati mutoto don bai sakoyi zumanu sa na bi zana sun mana zara fi kulobin ba da kalbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wuce ke ce bayan wuji le muhammadu فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد وتيتي غبن صحابوجي اغماجي جغان اغمالي تنجي كباتنا فجعله وزراء نبيه وتعالى فيذا وتشيزيا النبي يقاتلون على دينه نجا غكويتيا زمتو ديننا fama ra'ahu muslimuna hasanan in doro musulmi diga le ganye wangi nan fa huwa inda allahi hasanu e wuce to ba tocho e wangi yo wa ma ra'ahu sayyi'an fa huwa inda allahi sayyi'u in doro mun aga le ga de diyo nan ka ba tocho e wuce de de ruwi zai je ga ga sahaba A muhammad ada ga wage na alkhairi wa alkhairi ga bogo bawa nge ga ba uzan doro ibn masaud yake ga riwaya da cunga wa ra'a ashabu muhammadin jami'an an yastalifu aba ga sahaba na biji bayanin fata allezaya eh, ga gwa alifanci a zai ziyo sai abubakar kima yawa ga yawayo e tuna luwa ci abubakar lashi zo dana alkhairu ito ba so shi ba gama dotti ya ta cabo ga kila ya ci abubakar a shigo wani fata ke ga darja wace amma wace ne daga fasara a kai dajin ma na jawo ke ga yawo zandoro a takwayen shi yan cewa waye biya ki da yankin yau abubakar umaru usman egwe da biyaya sai ziyo sai ali bi na kuma cewa ita zo shajibu agwa alifanci gwaye tiye bi na kuma ya ci zalincin akida zandoro ne shi a na dauna jihar ga iya ba amma ibn da ya gayi gaga ina musulmi tsoji mi sabu ti bana alkhairi ga da wanto ba tsoji ga mala man jiga hatta madina ciji ga kabila ya sad najitiya shiga minna amirun wa minkum amirun tisha tiya bai madina ciji ma tiya ba ya maka ciji wana sayyidina abubakar ci ya falalaya quraishi ciji taya bai na janabi muhammadu gatiya bana nole man shiga adde na tiya ga ina laye wati tishina ebo na ciwa ga ya maka ci jinani ebo na kpata al-khulafa ar-rashiduna quraishi ci jaya bal al-asharatu al-mubashshiruna kpata quraishi ci jaya tishi bona fewa na wuyi tiya kabilancin yi dai za shi yi ta shi ti wanzu amma ga ya buna darja ga ya biya ya sayi duna abubakar nan adda zai gumtaciyar sahaba kirki zauna ɓata mitu a guci zibo etin sayi duna abubakar ngala masu daga manka na minku mustanna zandoro na gaiwa yawa ga usta zai tibawa nabi wannan na bi man kadmat san zai ja tsani ne a ga sahaba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam jama'a musulmi shi iga ba ta wuce kwayin farko yin jama'a na jigiya muhammad bin mufid na yi manko miniya jama'a na jigiya na waya sahaba na bishina wọn kalita fi wuta ba kwako manko ida ta cabo wọn ga diga zije shi ya ganga zai ziya gwawa da abubakar biya umaru alifa gutata wa sanya wa lamitu ga ngali aliyu ba fassara ya shi da na babu waga da akida na kanga wayo be akida bugo na ga ba ta ne kwami na to ishi tuba etiyen kibo tsayi sayyiduna abubakar kyubebe na mu bayyana sahaba jijiya na abubakar na na biyu muhammadu wani sallallahu alaihi wasallam madina ci jayyaka yi ga saqifa na eti ali ezochita chabo anabi jajeli zo na madina ciyo so da zai da nan yau mini abota ci ciyo jaman da shi fe da mini muhajiru na jo ko pe kwata gani gafi madina bu a fe da tsama ba ayyukan kana, mini zai ji da su madina ci shi saqifa fo gana iziyo sayyiduna abubakar sayyiduna umar abu ubaida bunu jarrah na da mini ya al'asharatul mubasharu na Biljan wana sai duna abubakar fiye ya bayani jiya wagagan ya ci falala madina cije wato yana nabi ga ta bana wagagan ya ci falala ci cije a gai muhajiru na shi na jike bai tsawana ki sai duna abubakar ga gana kan rabi tulakun ahada ne rajulai nifa ne da jigan zaini ne zagu ba nan eli nga yi sayidu na umar gani níbi abu ubaida ya nga gun eli tisho fa bayu ayyahuma sandro abba mini mini abu ne eli fa biye umar wa umar gani abu ubaida gaza ga yau amma annabi ga tishi daga ba jibo daga ba kure shi ci ma wasa tube hadisin nan sai dina umar wasu sai ga ya mashar al'ansar ya yi madina ci alastun talamuna an rasulallah sallallahu alaihi wasallam kad amara ba bakin an ya umar nas yadda kike daga annabi sallallahu alaihi wasallam wajen na abubakar foro gushi zawangi zo sallah fa'ayyakun tatibu nafsuhu an ya taƙaddama ababakar zinwa mafita ce bo na abin shi sai na abubakar zuwa annabi mai daji gaushi zoya salla kyakan ya laushi zai bai jele yi N'o ne mutso sai na abubakar lawa bai abu bai dai mutso mai ke la sai na abubakar wu al'umari gan wuta gwayin gan madina shi fe gaba yana ga na'udhu billahi an nataqaddama ba bakri ye basar betoci na ya shi zo ya ziyo abubakar na yi shi zo yiwa ke ga ina e sayidu na umar ajiyawa za ji dalili ya na yi izashin e sallah na nabi laushi lokacin wasu ba a rishe bana sai dina umar fewa ganibe abubakar ga agwawa ta mijin bayan yawai sai yi duna abubakar fe tagwa umar fe jin bayan yayi muhajiru na ji to ansaru ji ɓata a sofe bi ibuna to a so madina ci na jiga yawa tishi na idda e na ungagan na na ɓata a fe tsuri a fe ya umar ya ziyo sai dina abubakar bayanin ibo santun na nalayana no ke ga ka fahimta ndo cha da biyo mu dai gaskiya wai wojo a dai ga satu wa jinsu madaga ngala man jiga to wana su madina ci fe wana yi ne kabila a wuje obogo e tuye ga a ji soji ta a shi tiyo amma wujin bona shin wa ta ce zibo ya abubakar wana ka so ke ga darju ga bogo mi su musulmi ji pata ma gun e tin liliye ziyo ya abubakar fo baci na faruwa na jizona sai na abubakar fai gunta min bare za wangi ji fe bi jama'a jama a fai ji mu baya yi ngo ne na yi da nan do cho haswa zai ji ya kabo na gaji mu baya fo baci ma mu fe ji kiyan mu fe gunta min bare aluma ji fe yakan dan doro fai bi takwa tun tiyan yi da ji ya tin ci shigo ngo ne ala sokon annabi muhammadu kanga sallallahu alaihi wasallam da na nabi muhammadu jajin litini fina ga da kibo Alamariya ti shi babu ebo na kin ci ci awa shi be guni babu ti shi ngore fitiniwa fitiniwa amma jimman na je latuwa akpa ga yi shi wa ala sokun anabi a amma ya ki ha aya ci shi ba e ma le ebo e na za ga kayo ka ci shi da ba e tun doro a na sa da ci shi bugu na gayi kendo na dada a cili zino a cili sayidu na abubakar na katuna ibana mun da an kaliju kide iya jin zuga ya ci wazan doro ta caba da zai ji zuga ya ci waya zando ce ta ci sahaba ji wani kashe hadiya adi zija ga ije ma dai ya shi ajiyar ƙur'an maga ya alal kitab la taglu fi dinikum ya yi zaba littafi da ya gaji zunga da dini ya goma to ina yi wukwa ga jama na jijin zunga da shaniya na alibu na ganibe alhassan to alhussaini na to na fatima na a da firkan da cita ci firkayan jama na jau aga ya ga ashe atul gulak shi ya nade jin zugana wato ya ce kungiya doro da zai ji zugana ko kyagan a ga inna risalata li ali wadda shar suna albar bahari wa dai bayanin nan sharin ya fauza page 284 a ga tuci bo zugoyan aliwon walakin na jibrila khana fasarafaha li muhammadin amma malaika jibrilu an ce ji mu ca sakon na fa ke aliyu gwada ba ziyo da ba muhammad wa illa far risalatu asluha li ali ke ga yawon ji kpata tacin shi a yau gagan zai ji gulatu tacin abu na wani ga zai ji zunga da yanin gawa na ya kulu na khanal aminu wa sada an haidar a sada ga khanal aminu wa sadda an haidar al'aminu ga yi malaku jibrilu a nawa yin ce ne wa sada ha wuce wa yi fan wa risala fan an haidar ke aliyu ba aliyu ga yi biyo haidar ngala na haidar na dokuntacin shi yajo kin yi iran wa haidar haidar bai wuce ga wadda ya zungan wayo ya ganna wata yi kiyan zungan a da kungiya ji ta cabo kee dai kungiya ta cabo na jibiye ga bata na a ga inna aliyan ilahun aliyan wasu su kuyo wahun wallazi na harraka wali a shiga aliudi na binar ebona wajen gikatu na yi kambar na wajen kuku sayidina ali da kuko yi ga kambar tunna ga an tahuwa an tahuwa waga waga yi tsoci an tahuwa waga yi soko kan haji zuma na ga kambar ga ba gushe gushe na shi sarawai na wuce jin a mai kufi ana gun randoro ga an tahuwa na ɗanawa jirgin wani ebo zungana a jikin hugon wattara ahun fiha wanwu a haya berayu fe cafi na bu ngala ga musu aliyu ga lamma ra'aitul amra amra munkaran ajjashtu nari wa da'autu kambara lokaci nan bele ga al'amari bi aja al'amari sakwanan ga yi sun gana a fejitin bona hajjashtu nari mi ja nagu wa kambara mi ci kambar kuku mai rufi fi zan da akidan nan uce da na amma ibn abbas gan etun na sayyidina ali fe lo na ungwaya ibn annabi sallallahu alaihi wasallam ga la yu'adhibu bin nar illa rabbun nar lan do jiza azaba bene ya sai suna jina bogo sokoto jiza azaba bene illa e na jiza azaba ga wuka wuka ara an yuktalu bi sayf badala nar ina na ala hu bi kwe amma ga dana ma bogo wujin ya kpa amma ya gban wani ga igban zaga ne wala to mataki na inda so ma wadda ka fahimta ga anabi ga ganna inga ga hadis inda ce so sahaba inda ji ko to inga kungiya guba gulu wuce aliyu wani igiyan annabi bi oji sarawin kengori kwankwa wato ya kwankwa guba ajiji o tare o bi oji ya da wucin gala malaku jibrilu a cin bicho wasa kula da ya ziyo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ebo bi be na de be aliwi fahimta da diwo amma wuje pata iwe giyan bai fahimta na kungiya nuci ta ci abu ibn shek fauzan ku kungiya jibe argunya abu itun bayani ya farko ji a gayi zumana awu na usman zona abdullahi bin sabaya da yahudi na bello musulunci ti gama na wana zo te ga yahudu je lo musulunci har bai ne ba ni yada ta ce musulunci e kwalo sudan misira mishan ji da jikatu alarauci fe wangi a Kur'anu fe wangi fe kaya fe ji musulunci. kungiya kafiri ji ya tunna na jifo to a ce ya ga abdullahi bin sabai yaman ciwo yahudu yau ci bai daga zamani sai na usman ga walo musulunci mu ta fitina sai kin da dai mai tasina ji bayani uwa gaji musulmi ana ko amma ga ga fitina sai da taciya musulmi jo kan do ce gi musulmi a jamfani bai yau ci fe tuzu mo kin da da tuza bai ji zuma dana ngai ta ya ni ko kacha ba di yau kaya kun wuce jo musulmi kici bai zakawa jawa ta gulawo yara shi kaya ko su dai jina ijewa ji lalace na gabi awo ya giwa musulmi ji wuga ya ji mu gayi zai cashe yancin na na ga sayidi dina alisa ya lobe abdullahi bin sabai mu gayi zaba yau mu ga na biji wasanci yau duk shi zo mu zai kaga daidai na yi ganai na yi ziyar abdullahi bin sabai mu ga sa fitinan na yau min akidi wani ufe gami ba nan ga anna sahabata zalamuhu zai ji kena aliyutibi na kun aliyutibi na kun wa aka zul ilafata minu alifanci gobe wani daga kangaga shi yanci calatore ga safiti nan na yau so kungiya farko na jihar kan yi da tacin shi a jaunai ya gan almufabbila almufaddila na jaga aliyu daga zandoro ta ci sahaba jau atta abubakar umar usman aliyu ga aga yi kungiyar na ga almufaddila amma ha la ya to a nuna fi khilafata abubakar wa umar wa usman eh ga alifan sha abubakar bai umaru yi gaya a gyaya akida dai darja aliyu daga gaya. wale ya dai sauki da raciya na jike na to ne ga tsolo ana ibuna aliyu ga izani cha e ba halifanci bu amma mai suna yi cin liba gadayen na usman bai na ali ki bambanci hawa zidar juga uji zigu halifanci bai zo wani ga ali sayidina usman na na ali to da mini yan shura alu shura zagu sai na na umar ta gali zai ni ta ca mana zan na jizuma zan na jizuma ya ke ziyo na usman bai aliyu a cicca mu baya ji ya ziyar usman musu aliyu ma ji yi ma dole bai yi musu ya gani hukuncin hukunci ba gbogbo alifanci wa ge yi kendo alami ojina. jina amma zai ji gan amma manji jiga yi gana ta gana kendo maya al'ahiya gana ngayi usman ya darji ga yi ziyar ya ali kungiya ba ci amma zai ji fe gagan daga saidina ali ga abubakar umaru na kiji faruwa saidina ali ya wasu tunuwa ga wuce bai rayuwi na mufejin inkariya da zandoro a gagan nana na ga yanzu biyu har ibn sabai na la'aki da na tuna mufe wuza kendo da bayanin da ci bena lokacin ne ya abubakar be umaru ito ko gina wannan ga wale wadda ga boye zan ci lata ci zan ci wajen hankali zan da gawa be ya mutunci gyau fe wuza ushabici azu madina kanga ibuna jawo mi sayidina ali bo min bariyan kufa bu fe shi musulmi jitina ibuna abya afimalla daga madina wada babu kin ya kufa kin ya kufa ga babu sayidina ali kasha abubakar umar usman fata asima yi dikota musulmi ji babu madina amma sayidina ali ya yi dikota mu da kin ya kufa ki wajo fe gatta mimbar yan kufa buge ja sallah na wajo ga khairu hadhihi al ummati ba'da nabiyiha abu bakrin thumma umar zai da alkhairi ga tashin al'umman na wana zumaya annabi na tufi al'umman na na wana ga abubakar bai umaru ya e ganna mutawatir yo e na jama'a ya sahaba ji wato tabi'una ji min su ribo min su sayyidina ali wannan kungiya ba ci aji gai zai fe beji dawa ga aliyu ga sai wasu yi rasulun ke kwabe wasu yi za a nabi ji wasan ci gala ci sha ya zuma ubar sahaba ji uci na ko ke ga eti da akida da da yanci yanci o ga sai na ali ga shi zo zuma nabi ko akida da diyo so za wangi ji da ji gulu da shaniya wa aliyu ga manye ga yi gan wala nufritu fi hubbi ahadin minhum iye jin zuga dabboye zan do chomi na ba no ne je man ji katiyan aliyu ba to ali husaini ya ji gulu ta baka ta yaja ya husain ya husain gulu abaji tu husainiyat ci o ci babu kabari man a fe da mu keji eh ya lokaci lokaci ɓata mai gulu na sha ne zaguru shi ya fula ci ci gafi na hagu zannan fe tigi hawa ji ko fan fe bukuti ɓata mai da mini gulu da adina su kuji sauki ya jamaji da wani fuskatayen sun gajan sai bai manye ga yi gagan wala na tabarau ko min ahadi minhum yi ya shi zandoro mini abuwa kin gana rafi da jikiyan agwawa e ya shi zandoro ce wata can abu nan yi alisun na ji bayani iya deboye ya albaiti ji to sahaba ji bata iya deboye ya amma albaiti to albaiti na jima tsanin za ta yi lobe mini albaiti jibo ya muna yi bai fahimta ga zai ji dai albaiti ba wani zaguki zaguni ali fatima al-usaini al-hassan a da buwa na agwa suna wasu mannan wuji kokari wa bayani wuce waye sosai mutu ga yi shek abdul musin mini wani chancellor yin jami'a madina da yani man koyan sunna yau mai hadisu wuyi soka tun su ko zuba muge kali tafi bai sunna ya fadlu alil baiti wa uluwi makanati inda ali sunnati wal jama'a falala sayi da alil baiti bai darja wula ga na abubakar umar ya ci wani jala ya zijo alil baiti na wacce ga na ta zuga ya ti fasara albaiti jau na gayi zandoro na gami mini zuriya shi yana nabi muhammadu buda wani sallallahu a da ga egi ya gi yan yana nabi zanna yau albaiti yau yi mi wuji albaiti ja yau a ci gaga zandoro na titiya zuriya ya ashimona wata ga ashim gama zuriya yan abdul mutaliba wani zuriyar abdul mutalib na yin dakuwa nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam ibuna ga abdul mutalib gayi zai ashim bai da kenan wale ashim ga maziyo abdul muttalib zuriyu ji bai gikini abdul mutalib ga kewa bugu zandoro na titiya zuriya ya abdul mutalib ona mudamini ya albaiti jo matuka wude ga imani ji bai nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam amma ke abu la'abi na wale abdul mutalib ma amuji imani bai nabi abu talib wato jin imani biyu na bugu yi ga albaita amma ya giyu da jin imani biya na ke jafar ke sayi na alina albaiti jayo man shiga mini albaiti jayo zai darji ga fata na gayi sayi na ali na baban waye abu talibin abu talibin na mai kuniya yi wunde ge yi ga talib wunde ge jafar aliyu talib aqil a ce ji kuniya bai gi talib sai talib man go musulunci amma jafar ali aja musulunci go amma aini sunnaya abu talib e yuga abdu manaf no fi ga abdu manaf da mini sunnan da ko shi ya annabi sallallahu alaihi wasallam muhammad ya ga abdullah abdullah ya so giya abdul muttalib abdul muttalib ya giya hashim hashim ya giya abdu manaf no ne abu talib Allah so la gimiya mini da kujo da ko buki ci da wani abdulmuttalib ashim Abdulmana. da ko ita ce amma wani ya tula bai giyan abu talib bugu ita fasara nan ga fasara na gatin ya ga mini fasara na jiya albaiti na amma yana la lamurika tun zuwa wali hadisi je kakayi na zan da shagan waga zai je alubaiti na gayi alo akil alo jafa Alo ali amma ɓatan hadisi sun ce ka beto haya na agwa sun yi tiyan zagunin na gaya albaitin shayi mai wuce waya na ɓatan wanda wuce waye to yi shi tuba ga alkaulu sahihu fil muradi bi ali baitin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hum man tahrumu alaihim sadaqa wa hum azwajuhu wa zurriyatuhu wa kullu muslimin wa muslimatin min nasli abdul muttalib zai je ya albai ta ba ga na tazuna ngai zai ji gigin sadaka je kiyan haramu ya na bugowa da ga sharifu ya fego sadaka yi zagun ba su ba ga albai ta ga mai yi mi wuji e gi wuji to ya gishi ba ta da wani biya musulmin doro na titi ya zuri ya yi zibo abdul muttalib wani biya wucin ita fasara nan to ahlus sunna je de boyaya al baiti gani be sahaba shi amma jama'an na shi al baiti yo tuna ga de boyaya na tukun yo wala ba abbas ji dan abbas din da ga nabi ya abdullahi bin abbas man ku ina dini boye wani ayuwe na inji al baiti ya ci man ku da ta ca ba agwa washin zan da ce agwa giba zan da ce na yi bicici na ji fahimta wangiya su kusi bai akida da rikwatin man ce gayi ga wa nufbitul khilafata ji fahimta ko to ebo santo man ga kafirinci na ekpabo ga wa bugduhun kufrun wani fakun na ga kafirinci na wayi hiriya takfiriyar albidai man shige ga zai gadi akida bidiya ka zana kafiri yo kafiri yo ya fana yi kufuru duna kufri kin do ya zuci na je lotume doka ka toci a malugan lalle na, ya yi kufuru duna kufrin nan a caga albidaiji a ga zadi akida ka zana bidiya ka zana kafiri yo ke kwawo wazo kiyan musulunci ba e waza zu musulunci wuyi be kiyan da wa bitishi mawa mawani wuce Nga ma iga ni a iga na. Takadda Malkala Mufin Takfira Al-Bidahi, wa'azal kufru Naziru kufrin Mankur, fi kaulihi ta'ala, waman lamya hukun bima an zalallaha, faulani, hi ka mulka shi Nan buwa ka ciwo na gada na, aa na zai na bu na, an soƙi ba Musulunci ba. Amma ta ci ya, yi rai. Ita ku ètò lè fi kú lọ ẹgbẹ́ náà wá záàdù musulunci oúnjẹ ìbẹ̀ kí hàn dọ̀wọ́ àbẹ̀ tìfì oúnjẹ haka kawai ya ẹgbẹ́ náà wùzìrí ìdẹ́gbẹ́ náà kawai kai zaga ga kafirinci ga kim da shek albani yayi kai da wuci ko ga laisa kullu man wa kafin kufri ya kawul qawl kufr alai wuji zando na lotun ko ga ga kafirinci ne je ki ha he je kafira e waki we bo do abi tujo wuji wo ye ga je wu mu shi bo wunde tawi wunde jahilci yaji fahimta ko man ce ci gaba yi bayani ga wa nusbitu al-khilafata ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam awwalan li abi bakr siddiq fa, ya tabbata yan halifanci zumayatu ci soko ya alu sunna ji yuji tabbata ya ziyo abubakar iza eh, gaskiya ku zimatu ga siddiqa annabi sallallahu alaihi wasallam ga lokacin da zaya mi'rajina gole yujin ube ya maka ci labari gan da zaya al-isra gan bi al-mi'rajuna aje da biya afe ba sayyidina abubakar gole ga gaskiya be shi tukwa wuro na zabo be bayina gote ga aliwe ga wadi tsomba be za ce waina ganyi wa biwina bayani wuce biya abu ina la na bi tuga as-siddiqu na ade yabo ga gaga ga gato shi tukwa ga wa wasafahu rasu sallallahu alaihi wasallam bis-siddiq aqiba hadithati al-isra wal mi'raj annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar je ga as-siddiq zumanujin faruwa ya ya zayan al-isra gan miraji na in saddaka lokacin ya zama ci gaskiya na sai na kazzaba wal mushrikun lokacin na kafiri gaggama na zuciwa ajin ya dabe zama ci nan ga muda ishin ne na yana asba ya an-nas bi zalik e batina zawangi fe labarin naza fartadda nasu mimman kanu amanu bihi ya zai fi wajiri da bai ganin to zai jau sai man jibi annabi ya na ga kai a gama na zuci zanna ya e zanne shi ni wani kai zai maka lo baitul maqdis akbare e palo da bore wace ga wake da sama gutawa ba wace ke da shi be wale zai ji imani jibe wayi ya nan wale ma ji ni bai ganin ya mu dai an kale wannan gato wasa'u bi zalika ila abi bakari addawana ga to ida ba abubakar wasu da nan mudan ni zai yi jin zai lo musulunci na fa qalu wa fa gabi magan halaka ila sahibik yazuma annahu usriya bihi Laila. ila baitul maqdis kiwa ga ci masoyobo ne daga ga da zabe wani shi tuwo da baitul maqdis na sai na umar ga abubakar ga a waƙala zalik ga hacin ga kalu na ma ga yanu gane gada wani gato la in kala zalik la ka sadaka mu da gangaga gaske wuta a ce ga wuya kalu a aw tusaddiqu wa a ba laylata ila baitul al waje a kabla a an waguya gaskiya ya zana gan da lo baitul maqdis su make da jin kafiya jan subhana ta ta alfijiri ulana kala na'am de waguya gaskiya mana inni fi ma huwa abad min zalik ka labari ga biye ga irin nan udayi usa ga ho citte abe ga irin ne waguya gaskiya ato gan mi fa usaddiku me yu gaskiya e ti alamari na te ya gan na ngai usaddiku bi khabari samai fi ghadwatin aw rawha mi aji ya gaskiya ila labari ne bewu daga sama lajin belozi no wale mu ci ta gan yaza shishi shi ka be yin maga abe ga yawi abe ga yawi boko da dana waye yu gaskiya ti wayo na asa kanna nguya gaskiya mana falizalika sumiya Bakri as-siddiq ina layu ga abubakar dika na dawa to sayyidina abubakar ezuyo zawara gi mai faboku a caga su kujiya mafauji magancin wayaka mm, fuska na kayan fuska wugaga mm, ya gun mazutu ya gun zutu kendo na na aisha juwe na iza mu yo ne doku be mi latu so kwena na? je to sai za wangi je ba go madabi biyu mu je boje wangi je bayani mabiya gun kuti da tunnun ne bena boje wangi je a shaga ma bayani je be guta ti wato annabi muhammadu labiya sallallahu alaihi wasallam no le musulunci be bena wange ga bayin bayin wayi za kirke be dana wake dai ba wudan kirki boga be su kube bayuyo ta man gayi ya tabbata ladan halifancin abubakar gan gayi zakakanca tafdilan lahu ya ci wani sokojin wani wata bima ala jami'il umma da tishi nuriya al'umma jibata ne galamai suna jiga yagwa annabawa jibatu shigawa adda zai dace wani sai duna abubakar mu gayi tiwo lijo zuma annabawa wani manyan suna jausa ce cewa jile ba shin lilina ali sayidu na abubakar ga tishi wuyawa na nasi daba na kashi nasi daba kashi sahaba jau su ta yakan ci saho kashi hade nasi na wani tuna na iga da mayan suna jo alhassan albasori ta bi mu ci kuyo bai jaman da ci mini mayan suna jo a ga nasi dabo su soci amma nasi wuce mutula da isharan da ci ne waga wuga shi zo na amma dai mun na jiga nan sauso da wada karara ne wugwayan ci buna amma motar mutazila bai shari'a shi ya ga a ga itsayin sahaba ji tsallon waje kiyan ci shi wuji kiyan wuji nasa dalili zai je ga nasi la ci shi buji tabbata wani aji dalili bi hadisi ya jubairu ya gemu fimi hadisi na al'imam buhari gobe na a ga hadisa zagin da cinabi ba nabi sallallahu alaihi wasallam ma nabi cagin guluji ete fana laube na zagin na fe ganga a ra'aita in ji itu fala majidka kiwa ga yami omi gabe ji malewaya matsoya ka an na ha turidul maut a gainan zagin na ikpabe ganne na kiwa ga ajele gabe wala ni sukun kemi ajiji na mi abije baji na qal anabi fe gabe mi ga in lam tajidini fati ababakri kawo tumiya sai da ba abubakri nole man jiga zalika nasun ala imamati ne wugwayen kiya nasiyan kishibubu hadisi uzaifa ya geye ma annabi sallallahu alaihi wasallam ga hadisar tirmidhi tirmidhi magai suna da wata zu hakim wato maga wata zu ibnu ibn ga wata zu aga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga iktadu bil ladaini min ba'di isa za gubaye zuman mu ngai abi bakrin wa umara ngale nasuwa da mini yan nafsi na ji man jagwa sun kaka nan a da nafsi bi na ja ku bi amma yabo lokacin igo ka guba nan e bayan man na jiga nafsi da bai a shiga wannan musamman ya ke ji dalili bi hadisi ya muru wa babakri falisalli bin nas e, e ji abubakar foro duk jizawa yi yi sallah na rai muhammadu da ba ta yaje ne wani wale na suwa gala ya ganna gama sai na umar haji wuja fa wuce wanko sakifa bu bai madina ci yakan fewa ga ali shi ta can abu ga yi gajin ya dayawa annabi mai jin rushi zai tiya adini ko a san ijele min ba biya aula wani lamari adini ko gwagaya ijele umar ya muhimmanci gan ijele bugun feji zawangi sallah lokaci-lokaci na nabi da batayen ajale wani nasiri bin kakayi bai nini nasiri jawabe annabi sallallahu alaihi wasallam bai tamin ba rubu fegan galau kuntu muttakhidha min alil ardi latta hasuwa ba bakwai halila da mi ga Allah za musu ya khalil ga yi musu yi na kun salawai na zo ki ga musu yi jo so ka kayan ayo wade ya jama yi wasu iri wani yi wasu iri wani ga to mi ga lazala masoyi na lolo ta ciyan zai lekin na da abubakar sami ala masoyi na yawa gwa gujin da biyu ga la ya bukayen na filmazi da a illa sudat illa auhatu abubakar ne wagan le kondo rayu ke wufe masalaca ɓata yi wuce sai dai ya koyan abubakar na wani dabe daga mimu babelo masalacin inda cin wuyawa na yi ugwa gan zanna dai ni wula ta ci ihu bugu kasu mu bu ya tuye gan kun ga shi zo na ji fata da mini dalili ya man na ji gan nasi da bai tiyan halifanci gugwana zumayen bayanin nan غاي ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة ثم لأمر أي ثم نثبت الخلافة لأمر كل شيء قال لي أمر يا لا من ما حرف الجر وغيبنا كلمة يا أمر وزن يا فعل بوتا وزن يا فعل مدى ممنوع من الصرف yaje ji fahimta ku amma a gama min mina sarf gayi kalma na la lafata ko kasratani ko don yaje ji fahimta ku ga mai kalma na yake la kasra na buga la kasra na ya lauje da giya fata ki dalilin sahaba jo na sayyiduna umar ashidu zuma yanzu ibo zuma ya abubakar wani zi kafi gida ba wani zi madina ce fewa ga ala shi zo na nabi jajiyar na ba waga sa da yake yin ubada ga fewa ga ala shi zo ji fahimta gogo ita sunnu to amma to a so madina ci adde zai gaga na sida na yau gwaga zando ci na jan abubakar na gunshi zo na sai alubi dai na jiji shara lubana a shigatin yau zai mashi tila mara mutu na yiwu kungiyar da ci adde sahaba na gagan na akida ne zabe yi na kungi daga ba sahaba shi ba gama da ka'ida dai ahlus sunna ina sahaba daga ta ci ba amma da sahaba na ga da abubakar goyi mushi zora zan da ci bai zuma bu ci safiti na mushi dalili ya tiya alifancin sayidu na umara manga zumana sayidu na abubakar ga agada kwandara ya jele wani mule ya gan ikaku wani ya guba gude jin ce tutsa guta bai foguwe kendo na bayanin da cibiyar nwa biyanin zinga shi zuwa ziye wati shi zumanbo a tsawa gungar zuwa tsaya na haida jimi zandoro ruga tsaya ga ya lube. yau ya wuce ma wọ́n fi tsaya wa umar tsaya umajin mutu umar nasiya siya kin da bayani bai littafin da cewa na etidi eh, wuce a manan nan gaga dan juna siya kafin luyi shagwana to falala sai da na al'ummar musulmi jimami sun hagu tuba bayani wani ga so ya kewa ga zai tauna gasa da nan misali ti shiga cewa wani za a tuyo ga na yi biyu sha abubuwan so na umar make sha ba ne ya ziyo ya abubakar amma bai wato wa gaza shi ya wayi jana no ne madina ci ji fewa na abubakar ga gamun ji cancanta ko umar bai abu bai na yi shigo na ci maka ci na ga ga zai nimi na abu na umar wasu bai ajali ji na zagut sun ayi muliyo zai ji da anabi ya bushara ga gini aljanna ya wani wace gaza kirki ila wani wa tuwe ga ajiyar al'umma ji lalata <laughs> zuma anabi ba to amma ya gin da giwu da bu a yi eh, gazan sa'i da ya gin zait na layi gin zage yi ga fatima mana wace yau ga sa'idu na ke lo musulunci ke ziyo sa'idu na umar wasu to ya giwu fatima mu fe ke walo ya ti musulunci wasu na agwana mun lau da taciya zagut sun ayi na ba egin da gi won ne ubu agi uji tia be ze jinyana he watishi ya amma yi cin rayuwa yi dai tishin doro yana ta gi mu da folo zuma mu bana ko zai yin yawa na e zaga office dai kokari zi jin yemi amaji amaja amaja won songa ne fi da wa watun kansila fe gan gan tun ya to zai masu nuka na ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dole amana giya da wa majile fi da ba da mu yo fallo yo na beji yana ko be mi yana ki wa gaza ni wu giza shi fi sabilillah mun mato sun nuka alati mai ce san doro zai ji mace ka tun na jina ngata ene ugwayin tabbata ya halifanci ya sayyiduna umar nan bi falala sayidina umar yi falalu yau ash'aru an tunqar wato la sarawi wa yajin inkara wa aksar min an tunkar madoku wa yatu yazo ya ga ya bazuna amma dai gidan na mini falala yin ribo ya sayidina umar e ba ga kokoro yo ke sifa sayidina umar sai yi no zahiri kici soko ko sai dina umar ya zo wani sokojin doyu sarawai sokojin doyu magwai baka wasu da wace ga ka anyị kayan gaja yau eh. addu'a nabi muhammadu malube musulunci sallallahu alaihi wasallam na nabi ajufai ba addu'a ya ci dai soko umaru guba na idil shabunin alahuma izal islama biya habbi azainin rajulaini ilai su kwa musulunci nan wacce bai za guba na gaba wa gamini zabagi guba wani bai zai gaba wa gamini ya zabagi guba nona? wani ngayi abuja ligan bai umar gi hattabi asa zai ba su ko gana iziyo umar umar so ci ma addu'a nabi go sayyidina umar alu musulunci kafin musulmi da ji jira farko na shaga gudun musulunci musulunci hadde cin jama'ai musulmi feji damu feji sallaji masalaci kamo mushirikin duro fe ga sa amma ca bai kafi ulalo musulunci na za ni dotti ya wada jin sallar masalaci kawo ware daga mushiriki ne a ce zama ngala ibn masud ga mazirna a izzata munzu aslama umar yi kunkiya wa bai cin waya tunna umaru ga musulunci na ito aje za ku iye ku fi biya ye ku biya buru zamuci kuyo zamuci kuyo na ndaku da ake ba ndaku ya tuwa baci da ake ba bai ndaku ya nabi sallallahu alaihi wasallam ne ga ka bai yi lo'aina sai fasa ibina umar dana ezuwe wani dai fasaha tun lokaci jahiliya un magagan magwai maka majedo waya kufiya mai bici je maje adalci maje tosayi ilimi dana fahimta dana egun makandoro ugu gan wajen haji padi yi ngala na biga aga suna muhaddasu na tashin al'umma mujo da umar wani ƙur'anu ji kpadi yi mi da na jau kakan misali wata hazo min maqama ibrahima musalla ko wattahadu wattakhidhu maqama ibrahima ko wattakhidhu maqama ibrahima musalla ya luma musulmi ya maqama ibrahim la je sallaji ba ngala shawara annabi su ko ci jin tabbata imi annabi ja cha ijabu ti ayu cinti ijabu sababi ngala shawara na ya annabi lokacin ugalle ya annabi sauda ya tinya don shafata da na mai zuwa na uba ne sai ga yawon ci sokun kungo a gayi mai washe jiki ha sai ji jabu su kufe cin haya ya kulle a zuwa jika wa banatika wa yudini na alaihin na min jalabibihin yi me annabi ji nasiya su kushi ke cin haya ci alamar wucin annabi mu ya bushara bi aljanna annabi mu ya bushara ga awu abu lulat almajusi a ci ga mu na da nu da sallayan asbabuna nu da sallah asbabuna ijra da ya be gutai kanga mu je halifanci ya guwa tutu su kube goyo to eti tari yugabu igaka tungiyo hadisi na jike biyu bayan falalayen falala ya sayi da na umar na dana muhammadu ya gina a nafiya wadda gi sayi da na alijo ga mu biya gabe baban sayi na ali ga man khairun nafi ba'da da rasulillah zidi alkhairi ga tace tuci sokobo taciya zumaye tuci sokobo tacin zawon gijo rigan sai na liga ya bu ne ya yawa gini awa ma tarif wuce zai gana fakultu la mai hagun gani kya ne sai na liga ga abubakrin mugata sun maman zuto biyo kala umar sai na liga umar gato mu ci fai da mu bai ga zuto biyo ga usman ma mu fai ga sai ba ba <laughs> sun ba an ta da wasu sai jin ga ma'ana illa rajulu min al-muslimin a ah, mi yanda mi ne za sami wata ci musulmi da ne ugwa ga zan ne wasu to tishi ne ga waza yana alu da ya goro ba e gi ga mu fai na ga zuto bi ga ga usman ma mu fai ga sayo baba muhammadu anafiya wanda mini gi sayyidina ali da mu to a ah, in sha sai dai zabagi ne ya musulmi da mu ne to na gu sayyidina usman ci gu tishi na ngome aja iltamisu gairi ya da waza handoci an yi zawon gibi ya kaje ya kome sun Wa gasa ji cancanta ile zai dai cin kuma ba na ya ga da waza handoci littafin na bayani na da najul balaga littafin na su ne da yin amma alaga wuce ce ya ma ji wala ya giza zandoci to ko fondoro ga halifan cigo e kawo su mu a kuma umar ga maga iltamisu gairi bandocin ga idan aji sha baya zai gashi tina moji mita agwati shi ta ta haba haba ilimin da falala na sokojiyar saidi na ali na guga abatan cada zun tishi bu aji shagala da tishiwa bu wasu ko ilimi bai da soko na dabiwi na wuga tishi na wajina mulki yana yi fitina na ya e gusu na mawuji na fitina gabu go ya e guta farko ta fitina ya e guba karshe ga sabu sauki da ya farko eku marakatu sufin marakatul jamal marakatu narawan e an doro eku eku wo gada soji miliyo be muawiye gada soji miliyo be na na aisha be zubairu talha e ta ci be na awari jiji na tsoron ga mun fayin bayan na wawa awari jiji na amma ya guba ba na mutum ga doro yan na gaza wangi ake ku kakawa biyu zai make gici shi gwana wugawo ga isa idina usman wasu koyan wuce jiye na za ji wato na galibu ga a wariji maga a male zandoro ya wagata ko make gwa sahaba mu kwaji ya lati da fe wa wa madina bo zo ti ga guke ci ayo mu ci be ji ha be gogi ha halifanci annabi sallallahu alaihi wasallam wake ba zai ci darajar zibo ne sayyiduna umaru hadisi al-buhari bai muslimi sa'ad wa kasu ga sayyidina umar bai wa izini ga wa gade ba ta yi soko in zagi kore shi ci maji ba annabi fe ba za biyu fe gaga bai annabi la tu fe gaga annabi sallallahu alaihi wasallam fa wuce guke tun darajar umar yayi burawo ga wallazi nafsi bi yadihi mi shi kudi bai suna layi muhammadu da gobe ne malak ka shaitanu salikan fajjan illa salaka fajjan gaira fajjik shaitan ya gumbe wani waye ko ni ba fajju a at-tariqul ya e kuna jefe na sun sau ga e ko sangwa e ko na umaru na shaitan ga tabu e be ga e ko muciya illa salaka fajjan gaira fajjik ya ko cewa dada zannan ji zace tengi muja Allahu akbar sahaban da ci ga kando roda wani nabi ga jito ana wa Abu Bakr wa Umar wa dakhaltu ana wa Abu Bakr wa Umar wa kharajtu ana wa Abu Bakr wa Umar gauri a wani nabi yi shi ba kaza ni Abu Bakar Umaru itin alo ba kaza mi abubakar umaru igada ba kaza mi abubakar umaru su kuma sarauta wuce wale da na ni ba su a fata ne wukwa ga mu'amala wangi daga da zane jawabe waje ina e ma launa abubakar bai umaru idai lamitu ga annabi a gala a go shigo ali aliyu go haba haba annabi sallallahu alaihi wasallam ke ba zai ci falla sayyidina umar hadisin sai hainu ga kadikana fil umami qablakum muhaddathun aluma naji shi zuwa yana ade muhaddathuna muhaddathuna wani tarbe muhaddithuna a ga muhaddithuna mai hadisi da wani ko amma muhaddathuna ai mulhamuna zai je jin ilhami ga yana aga gaggawa da hadi daidai annabi ga da fitacin aluma na shi zuwa nan fa yakun fi ummati minhum ahad fa inna umara bin khattab minhum da ga diza ta ci aluma mijo na tara da lamarin ne na da umarwa da ta ci abu mulham mulham allazi yulqa fi nafsi shay ngai zai yindo chaji caju cin da ya gumo faihu bira biyu caju ya labari ya wuce ete tunanin wa bai kai mu gaji daidai na to ce gai diza jan to gbani wa le zaga gaga bai wa ni kuma bai ji tabbata ka ishara na ji mujitiya ittihaz makami ibrahim ngo ne ba ta alamu ga su kwe yi upadiyin ya bayan e ga guro to jama ji na gai gurguru e ya tiyan ya umar bufal lauji dokun gala man ga tun shabai ga dokun wa ya e tun ya zo ya e ji fahimta ko so ci bi boyu ya bayanin gurguru ne ganin social barkudu riga mace na su kufa galibin yin ma ji wasu kendo yi baya ji na hadisi bi ya ci layan zai ji ya ci layan sahaba shi na yi wugwa gaza na ji kwata a ji zace tun gyara ide kauna ide boyayya mini hadisi na ji tula ya ce alama da wuce wani ngayi bai annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci na can lebabello khalidu jan bai abdurrahman bin aufi abdurrahman bin auf maudamin ya sahaba na jika musulunci lona a a sabi kuna al'awalona kin dona na al-buhari bai musulmi bai biyu na sahaba na ga abu sa'id da khudri ga kana baina Khalidin bin al-walid wa baina abdurrahman bin auf shaikun shan le ban lokaci ba alwa fasabbahu Khalidu, alidu ci ganga sakwa etiyan abdurrahman bin auf na da lo musulunci umarci adini wu bai azikiwina wina annabi fai gafon shiga ga ta subu ahadan min ashabi e ga gizan doro ta kota ciyar sahaba mai shawama ke ga zai ji kahidi mai ji ba mi adinin na wani galawa cin tarihi al'ashiratul mubasharu na lifata ga waga da alo musulunci zaguwa wucin bata da alo musulunci na yi ugwa gan su kwaza sadatun alkhairu kewaye su mu yi sibaqatu ne nye zonu shi wada tun alkhairi wani kabu da ilimi kuma ya a ga man na jiga ca sunna a ga ca katun wuja bo a ga ca ga wuye qur'anu to na waile ga mata juwidi ba wuce ndo ya dana wallahi su shin wanye wa wuwe mu shi wazo dabo mutaci wa babi wi bana da mini gugu na zan da shahadi uki ga annabi katun zai ji wu qur'anu zai ji kwa makanta luna zai ji ba wudan waye patana ayi yin doro bai wani mai ga da basira dai na ciya na bugun a fifiya bai ci cin wani laza zage ilimi ba isan gije tu ya bana dole wa magi manyan yau ege ma biya ce ofin loci wa da ege ma biya ce ofin loci ba ta ka da su kuwa amma wace za ilimi wani ugwa ga waga zai da su ba etila mari mai ya da su kowa inna akramakum inda Allah ya tukaku a gan alamakun ya zai dai ilimi gana ko zai dai latu gana in na ji fatu ji damu ya na ga pena wai ta so ko ya e wani pipen na wasu dami ne yana so wa na ba inna Allah la yuhibbu kulla muqtalin fakhur zai da ta kama pena so kai ke wawa ko ga sare yana ke layo na so ku su be kiyashi na da wuce annabi sallallahu alaihi wasallam wajen zando a giza ta kutacin sahaba mai shawama gole hali da wasu sahaba zuwa yau ne amma kinwaye lawon cinwayen abdurrahman mutati wago karayi to ki a ganti wasu na ji sahaba a annabi ga gaggan na sahaba gubai ebon ni na jini dima ya musulunci da alo musulunci na da min ya wasabe kuna al'awwalu na minal muhajiri na wani galan man shiga fasara ya wasabe kuna min muhajiri na wani ansar a ga yi zijo a da fasara na man gaci ji a ga mun ga yi zai ji sallah alqibla guba wani a ji ma ka ba na fe je yau ka ba a bi kilo madina nan gole e gwai gibe guba ko ko beni ba a fe je yau baitul maqdis a ga ji ga so ce kwabi wasabe kuna al'awwalu ne amma man shiga fasara na yi da'if fasa na boka ga nan gayi zandoro na lo musulunci lo zuma ya fato makka wana za mu ci da miniya wasabi kunal awwaluna wa amma ngo le pata so ko ga u fabi ayi go la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna so ne kpata ga hujja a alijanna amma so kai ga ga cinwaya ibn e ngole musulunci da fe kan gani lokaci na gima kakuna un wani biya ibn e so maka ci be samina ya sabi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga laga ya ga atula qaw e da na ya zanye tiya na dade jamaji wai kaya kuma yan waje wadana a ce ya zan ya fi no ne sai ji mai ya wa minci na lokacin shiga ma abu sufiyan to zidu eh, to muawiya ya giyu alo musulunci abu sufiyan ba bayan muawiya muawiya ce mai ya zidu na gawa alusai ne zamanin galazabawaji yazidu gai maki mu ci kwa agaicin ci yazidu sai muawiya daga ci muawiya sai sayyidina usman daga ci sayyidina usman umar sai abubakar bai wuce annabi ga falau anna ahadakum anfaka mithla uhudin zahaba zandoro ta ce buga rudukiya ya zinari ne kudu yiriya pati uhudina pati uhudin wacire ci madina un gbagba a ga pati uhuda ga zinari pata sadaka annabi ga ma adraka mudda ahadihi wala nasifahu wa dila daya dobina na sahaba mai lafi gwaku wala nasifahu ko gafiye gwaku bo caji sadaka da ke ga karaza na jin yawa ya la ilaha illallah e tunguru o pata annabi ga yawa ga zai ji fedu be wina darja ce wai ngala mini litafi akida da ga sahaba na gube annabi lahza ya ba nina ga wani be zumu umali a na yana Etunguru guru nji imama ahmad usulu suna imama ahmad gabu etun guru na waga bebe yi kpata na bebe wi ilimi na wade kpata na de zuma bu ta yawo zai ji sokwa kina mu mace gawa be mu ce lawada ta ci ba <laughs> ne hukwa ga aka darja mu ce yawo biya aka darja mu ce yawo biya na hadisi imam muslim so da na na to ga halilu ga lo bayan abdurrahman na amma na to al-buhari bebe yi na wula egan na biya wula egan yan halilu lo bayan abdurrahman na biya so sahaba wuce kwanne shi a jigai kwabe wasu kuna al'awaluna min al-mawajirin wala tsara zai ji wudukiya tun ana gima kakwana agunkun tun ana gima kakwana alu bai hati ridwani shi da wani na ya ce lakar radiyallahu anil bayi unaka ta ta shajara yi tsakaniyar zaku sun ceto tuba 1400 addamini zai ji wasabiqun al-awwalun wasabiqun al-awwalun za 1400 a mu bayi ya bayanabe shi ci mana ga samura bu kin domin jalalai ne bebiyoyin amma man jiga hadisi na bi etifalla sahaba joga ashabi kan nujum bi ayyihim irtadaitum itadaitum sahaban jike tsan giji na zando riga sai ta chabona ya gade bawo man jiga hadisi yo da'if mun ta zo daga ba nabi sallallahu alaihi wasallam ba mun littafin wuce ko hadisi na ji e ya te e je huja bayina alawbiya e ji fahimta ko ko ce gade umma to kutu ni hadisi ji ko ke kutubu sita da littafin jiko muwatta masnad alauda buga ga hadisi wani ta zuwa amma da ala ayya hal ya qur'an da hubayin cewa sahaba jibaini ga ba su koya bin nakin bayani tin sayyidina usman bu ci alifanci na aji tabbata yi zumayin sayyidina umar na gurgudu ne ganin social barkudu zai ga cimci na sakufa gan bayin zai je zabi a kidar sakwe na cin na libana su ku gana gani biyu gi musulmi ganibi shari'a a kida yi subhanaka lahumma bihamdik ashhadu an illa an wa atubu ilayk